daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 6025 A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad, Dalal FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. sannan masu mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alfa Radio da ke kuma si sannan kuma muna nan a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. masu barkan barkanku da dare da fatan masu azumi sun sha ruwa lafiya mahmud lalo ne tare da zahar aminu fage muke farin cikin sake kasancewa da ku to bayan da dan takarar gwamna karkashin jam'iyyar pdp a zaben jihar zamfara bello mutawalle ya zama zababben gwamna sakamakon wani hukunci da kotun koli ta yanke wanda ya soke ɗaukacin ƙuri'un da apc ta samu a zaben da aka yi ko waɗanne bututuwa mutawallan zai fara tunkara sana a fanni na tsaro za mu fara tabbatar da cewa mun samu tsaro cikin kankanin lokaci da ta ubangiji allah idan muka samu tsaro to duk wasu abubuwa masu sauki ne zuwa gare mu Za kuma ku ji abin da mazauna birnin Legas da ma masana ke cewa dangane da shirin samar da dokar haramta amfani da leda a nigeria Sannan kama kowace juma'a kofa buɗe take ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan batutuwan da suke so samu kurai. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar kada manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jero lambar. Sannan muna tafa da labarin wasanni amma da farko ga Zahara Aminu Fage da labaran duniya. sauraro barkanmu da wannan dare da fatan an sha ruwa lafiya. A yau Juma'a ministan harkokin wajen Iran Muhammad Javad Zarif ya gana da shugabanni daga makwabciyar kasar Pakistan don tattaunawa akan batutuwan da suka shafi kasashen biyu da kuma takaddamar da ke faruwa tsakanin Iran da Amurka. zarif da ministan harkokin wajen pakistan shah mahmud qureshi sun jagoranci wakilansu a tattaunawar kafin jami'in diplomasiyyar iran ya kai ziyara kasar ya yi wata ganawa da prime minister pakistan imran khan jami'ai sun ce tattaunawar ta mayar da hankali ne akan batutuwan da suka shafi kasashen biyu da kuma abubuwan da ke faruwa a yankin a yanzu haka takaddamar da ke faruwa tsakanin iran da amurka na ci gaba da zafafa tun bayan da shugaban amurka donald trump ya sanar da matakin dakile harkar siyar da man iran a kasashen ƙetare kwata-kwata da kuma ƙara yawan dakarun amurka a yankin a matsayin mai da martani akan abin da ya kira barazana ga amurka. Prime Minister Birtaniya Theresa May ta ce za ta yi murabus daga matsayin Prime Minister ƙasar bayan da ta kasa shawo kan 'yan majalisar dokokin kasar har sau uku a kan batun neman goyon bayan yarjejeniyar fidda Birtaniya daga tarayyar Turai. yanzu na gane cewa don ci gaban ƙasa akwai buƙatar wani sabon prime minister ya jagoranci gwagwarmayar ƙasar a cewar me idan ta a cike da hawaye a saboda haka a yau ina sanar da cewa zan yi murabus daga matsayin shugaban jam'iyyar a ranar juma'a bakwai ga watan yuni mako mai zuwa za a fara shirin zaben sabon shugaban jam'iyyar. wanda kuma zai zama prime minister a wata sanarwa da ta yi a wajen gidanta da ke downing street may ta ce abin takaici ne matuƙa a gare ta saboda ba ta iya cimma yarjejeniyar ɓallewar daga turai ba murabus ɗin da may ta yi ya janyo gwagwarmayar ga ga wanda zai zamo sabon prime minister birtaniya na yanzu wanda kuma me ke fatan zai samu nasara inda ta gaza. May ta zama shugaba ta uku a jam'iyyarta ta masu ra'ayin 'yan mazan jiya da ta fuskanci rarrabuwar kai a jam'iyyar akan batutuwan kasancewar Birtaniya cikin tarayyar Turai. Ita ma ta bi sahun Margaret Thatcher da David Cameron. kuma za ta ci gaba da zama matsayin shugabar gwamnati a lokacin da shugaban amurka donald trump zai kai ziyara birtaniya a watan gobe labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc mukaddashin sakataren tsaron amurka patrick shanahan ya karyata rahotannin da ke cewa ta yiwu a tura sojojin amurka tsakanin dubu biyar zuwa dubu goma gabas ta tsakiya don tunkarar wata barazana da ka iya tasowa daga iran murya amurka a baya ta ba da rahoton cewa shanaham da babban jami'in rundunar sojan amurka wato shugaban kwamitin manyan sojojin amurka da ke ba da shawarwari akan tsaro joseph donford zai gabatar wa shugaban ƙasa da shawarwari da dama don mai da martani akan zaman fargaba da ke faruwa a gabas ta tsakiya ciki har da yiwuwar tura dubban sojojin amurka zuwa yankin shanaham ya tabbatar wa 'yan jarida da hakan gabanin ganawar da zai yi da shugaban kasa a fadar white house yana mai cewa da ya yi tunanin tura kara tura sojojin amurka zuwa yankin labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc farko bayan da kotun koli ta ayyana cewa jam'iyyar apc ba ta da hurumin cike gurbin mukamin gwamna bayan da kotun ta yi watsi da wata kara da take kalubalanta soke zaben fidda gwani da jam'iyyar apc ta yi a gabanin zaɓe yanzu aka dai ɗan takar jam'iyyar pdp bello mutawalle shine zababben gwamnan jihar lura da cewa shine ɗan takara na biyu da ya samu ƙuri'u mafi harin rinjaye a zaben wakilin murtala faruk sanyinna ya fara da tambayar mutawalle yadda ya ji da wannan hukunci To alhamdulillah kotu ta yi muna adalci kuma ta yi ma Najeriya adalci kuma ta yi ma zamfar adalci domin wannan abin da kotu ta yi ya nuna cewa yanzu wanda bai da kowa sai Allah to kotu za ta taimaka masa don haka wannan hukunci da kotu ta yi mai maraba da shi ko mun ji daɗi kuma muna godiya ga al'umma akan addu'o'in da sun kai ta yi na neman nasara to alhamdulillah wannan zaɓin da Allah ya muna shine alheri ga zamfarawa saura da mi muna neman addu'o'in su na su bi mu da addu'o'i domin duk wanda Allah ba mulki to abin da yake nema na farko shine addu'a ta al'umma kuma yana tabbatar ma zamfarawa cewa za mu yi masu adalci za mu yi masu abin da in Allah da ba a taɓa yi ba a faɗin Najeriya insha Allah. To yanzu haka jihar Zamfara tana fuskantar kalubale guda biyu na farko kalubalen tsaro na biyu kuma darewar gidajen siyasa menene zaka fuskanta idan an rantsar da kai ranar 29 ga watan Mayu? idan Allah ya tabbatar da an rantsar da ni abu da za na fara in tabbatar da cewa domin so mu. haɗa kan al'umma jihar Damfara domin mu so juna domin duk da muke so mu samu ci gaba idan kawuna na lallabe ba za a samu wannan ci gaba ba zan tabbatar da yan Allah ya yarda na haɗa kan mutanen domin duk abu guda muke uwa guda muke uba guda domin wannan gwamnatin da Allah ya bani ba wai a zaɓe ne ba da komi a'a Allah ne ya bada wannan mulki don haka zan wa kowa adalci kuma za mu yi gwamnati ta kowa da kowa domin kowa ya zo ya ba da tashi gudunmuwa domin ci gaban jihar mu ta damfara sannan a fanni na tsaro za mu fara tabbatar da cewa mun samu tsaro cikin kankanin lokaci da yadda ubangiji allah idan muka samu tsaro to duk wasu abubuwa masu sauki ne zuwa gare mu don tsaron nan shine tabbatacce wanda zai sa al'umma su samu kwanciyar hankali insha allah zababben gwamnan jihar zamfara kenan wato matawalle ba mutawalle da nake ta faɗa ba da fatan za a mun afuwa to a najeriya har ila hukumomin ƙasar na ci gaba da shirye-shiryen fara sabon wa'adi na biyu bayan zaben da aka yi dama dai gwamnatin ta najeriya ta ce za a yi dan kwarekwaryen biki ne a ranar 29 ga watan mayun nan kana a yi gagarumin bikin ranar 12 ga watan yuli sabanin 29 ga watan mayu da aka saba a matsayin ranar demokuraɗiyya Malam Garba Shehu kakaki a fadar gwamnatin Najeriya ya yi wa Umar Faruk Musa ƙarin haske kan dalilinsu na sauya wannan rana. Ai da 29 ga wata ne ake yin wannan hutu. To saboda haka tunda abu ya koma 12 ga wata kuma daga bana doka ta ce za a fara wannan shekara To shi ana sara'ayi shugaban ƙasa zai zama barna ko ta'adiyya da dukiyar jama'a ce a yi biki biyu tsakanin kamar kwana goma kacal ko sha biyu a yi bikin rantsuwa da hidimomi duk da suke ta tare da wannan 29 ga watan mayu watan biyar kuma sha biyu ga wata a so an sake zuba wani biki na demokradiyya shi za a yi ce a bikin rantsuwa a yi shi saffa-saffa bukukuwan a yi rantsuwa a karbi ofis shugaban ƙasa da gwamnoni duk a yi wa'annan abubuwa amma biki na hidimomi na sha'anin mika mulki demokradiyya a maida su sha biyu ga wata shi sa aka ce wannan ya zama a sassauta wancan iso a zo a yi biki kamar yadda aka saba shugabannin kasashe na duniya duk da aka gayyata aka ce musu sassaurara su bari sai a wancan sha biyu ga wata sai su zo na watan shida an fara addu'o'i a latan juma'a kuma za a yi na coci-coci ranar lahadi mai zuwa menene kuma abubuwan da ake yi na shirye-shirye ko bukin kware-kwaren bukin nan da za a yi a ranar laraba mai zuwa kenan shi wannan biki na laraba na rantsuwa ai idan aka je dandalin eagle square nan abuja na bikin shugaban kasa aka yi rantsuwa babu sauran wani abu sai kuma a dawo da daddare a yi kware-kwaryar liyafa ta cin abinci wanda yake babu baki daga waje muna mu 'yan gida manyan 'yan siyasa 'yan kasuwa ambasadoji na kasashe su zo a yi wannan hidima da su banda wannan akwai bukukuwa da ita kanta uwar gidan shugaban kasa hajiya aisha muhammadu buhari ta shirya ita kuma adamawa za ta kaddamar da wasu ayyuka na ci gaban kasa banda haka babu wani abu a ƙarƙashin tsare-tsaren gwamnatin tarayya sai sha biyu ga watan allah ya kai mana watan shida sai a yi wa'annan hidimomi malam garba shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin najeriya to 'yan najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayi mabambanta tun bayan da majalisar dokokin kasar ta fara shirin amincewa da dokar haramta amfani da leda saboda dalilai na kare muhalli kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da babangida jibril ya aiko mana dokoya masu amfani da leda suka ji game da wannan doka da 'yan majalisar dokokin najeriya suka amince da shi eh to ra'ayina a gaskiya a karanta ledodin yana da kyau saboda kusan mu kanmu muna fuskantar matsaloli wajen ledojin saboda sayowa ledojin kusan yana rage mana 'yan ribobi a kan kayayyakin namu to sai dai kuma wasu masu sarrafa ledan suna mai cewa za su shiga wani hali na kaka na kayi kamar da malam ibrahim mai leda ya shaida man kare muhalli daga gurɓacewa ba sai an hana masu leda yin leda ba gwamnati sa wani doka wanda yake duk wanda ya je shago zai sayi le zai sayi biredi ko zai sayi yogurt ko zai sayi shinkafa ya sayi leda a hannun mai shago ba mai shago ya bada leda kyauta ba to ko ne illa amfani da ledan ke da shi a tsakanin al'umma da ma duniya baki daya tambayar kenan da naiwa malam muhammad sani wani masanin kimiyya da ma'adinai yanzu ana ta zubar da ledoji a ko'ina zuba wannan da ake duk inda ka yadda leda ba fari diddigewa za ta ba za ta shiga cikin ƙasar ne in a ƙasa ka yadda ita sanadari ko yanayin yadda ƙasar take tsare yadda Allah ya tsara ta in wannan leda ta shiga ciki tana canja shi tana gurɓata shi in kuma ba a ƙasa ta faɗi ba ta faɗi ne a magudanar ruwa ko wasu gurare yawanci in ka dubi magudanan ruwa zaka tarar cewa lejoji suke cunkushe su musamman duk ran da aka yi wani ruwa mai ƙarfi in ka dubi yadda magudanar ruwa ke cushewa da wanda ba ma da bola da shara suke cushewa ba da ledojin suke cushewa tunda ledojin ba narkewa suke ba to wannan ya kawo ya hana ruwan guje tafiya kuma ya tsaya kuma ita gwamnati ba kwashewa za a yi a ce an kwashe ledojin don a yi wani abu da su ba in an kwashe su da su za a sake zuba wani ledar yau da kasan an yi amfani da ita shekara biyar shekara bakwai takwas goma in ka je wata watakila inda take yanzu ka kwashi kasar wajen ka duba scientifically za ka tara har yanzu ledar tana nan ba ta diddige ba. Babin Girgifin Murya Amurka daga Lagos. sha'aninmu na duniya kwaggara ya zane lamarinmu na duniya babbata ya zane ga gani ba gaida baban gida jibril to kuna tare ne da sashen hausa na da amurka ana birnin washington dc yanzu karfe biyar na yamma ne saura minti sha hudu kafin mu buɗe layukanmu bar mu shakata da wannan waka. Gwalo babban kan buɗan Usman. tafiya alhaji Muhammad Gwamnan gwamnan giwa mai ban tsoro dan usman widi dan tijani wanne wancan mutum kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. ta karfe biyar na yamma ne saura minti sha uku a nan washington dc kiranmu na farko ya fito ne daga jihar yobe wani ne kan layi salamu alaikum amin wa alaikum salam muna tare da abubuwan zan kasuwar da maturu yau to muna jin ka ni yau ra'ayina zan bayyana shi akan zaɓe wanda zai zo shi na shugaban majalisa na dattawa hmm. tsakanin ahmed lawan da indimi to yana da kyau da gaskiya su waɗannan dattawa su samu su haɗa kansu tunda shugabancin nan gaba ɗaya ya dawo arewa ne to ya kamata su daidaita tsakanin su su cire mutum ɗaya su zaɓo da ya kamata kuma kasa ta ci mana gaba insha Allah tashi lafiya suna na buba zan kasuwar da maturu. to madalla mun gode malam buba bari mu je jihar kaduna a wane ne akan layi. eh bello ne to bello sai ka daga murya kaɗan amma don da kyar nake jinka. ka ok wala ana muna ruwan sama ne wallahi ruwan sama ake muna a to masha Allah yawo to eh. ina jinka yanzu to ne ra'ayina ne akan mm. kotun koli ne ta Najeriya mm. gaskiya hukunci ne ta ya daidai kuma haka ake shi alƙalai a zage don a yi abu tsakani da Allah ne gaskiya a bashi mara gaskiya a bashi lehin shi in ana haka to shari'a da siyasa za ta inganci maudalin eh, na gode bello suka ce ana ruwa ne na gode to ba laifi mun gode eh, kwarai ah, eh, malam bello daga kaduna bari mu je borno wane ne akan layi bani abba ne na wane bani abba yawa to muna jan kamalan buni ne ce ba ina mu a kan da a siya mata ne zuwa yaki in ta da malam buni abba akwai eh, malam buni abba akwai kaman ko tv ko rediyo a inda kake kuma yana kutse a maganar da kake yi eh ka kashe tv ko rediyon eh, eh yau muna jin ka yanzu to kan da a dinga siya makami ana yake yake wannan kana ji ina jin ka eh batun maganar siyan makamai eh yana da kyau amma ya kamata a harar ko Allah oho to a hada da roƙon Allah eh ina jin a hada da roƙon Allah don Allah da annabi hmm. ko ko ta musulmi ko na kasama a ci gaba da roƙon Allah kuma a siya makarmi shafi hmm. kara fara ko daya eh. to malala mun gode malam buni abba daga jihar borno yana cewa ne ba batun kawai a tsaya a sai makame ba ne a rika hadawa da roƙon Allah bari mu je jihar Niger wani ne akan layi Ibrahim mai yankin hula a garin mai gode a Kimba. Yau to muna jin ka. To ni abin da nake tafi da shi tunatarwa da muke ma ainihin manyan na arewa a kowane lokaci a kullum. game da ainihin yanayin halin da arewacin mu na Najeriya ya shiga ya shiga yake yake hali ya shiga. Yanzu ga yawan da jinin da ake yi ba wai iya shi kadai ne tsaya ba hatta duk wani manomi da ke karkara yana cikin halin ha'ula yanzu haka da halin da muke ciki. don saboda amfanin gonar da muke noma gaba ɗaya abubuwa sun taɓarɓare ɓangaren kasuwanci abubuwa sun taɓarɓare saboda haka shugabannin mu na Najeriya na musamman da yawancin na arewacin Najeriya hmm. su san da sani ba in arewacin Najeriya ta ruguje fa ba ainihin ya mutu kawai kaɗai za ta shafa ba abin da muke ƙara suna da su kenan. To a madalla mun gode bari mu je can kuma jihar Adamawa. Wane ne a kan layi? Alhaji Muhammadu 34. To Alhaji Muhammadu muna jin ka. Ni da ra'ayi na gwamnan zaɓaɓɓen gwamnan zamfara. Mm. Allah ya taimaka shi Allah taimaka masa saboda ya riƙe kowa da kowa. Mm. ya zama naji su kuma sauran mutane su ɗauki darasi akan wannan yadda kotu ta yi kotu ta yi daidai mm. to madalla mun gode alhaji muhammadu tatifo daga jihar adamawa bari mu leƙa makwabciyar jihar ta adamawa wato taraba wane ne kan layi na taraba kana jin mu salamu alaikum wa alaikum salam a gida ni dai ni ne haya Muhammad daga taraba yawa to muna jinka ka Malam tsaron da ake fama yi a dan taimaka a al mu ga na tsohon soja. Eh, ina jin ka. To dai Allah ya yarda dai shugaba Buhari zai yarda sai dan taimaka mana a sashi domin mu ga kokari tun da dai arewacin kasa ne. Hmm. mun gode ya haya eh, daga jihar. muna jin ka. bayan umar jihar niger yawan ya katse na tarawan mun shiga niger wani na niger ibrahim umar jihar jihar niger nigeria yawan to muna jin ka wani ibrahim ni magana na akan matsalolin tsaron najeriya musulmi su duka ko allah a cikin wannan wata hmm. layin ibrahim rijau niger state ya katse jihar niger kenan bari mu je kaduna wane ne akan layi Mamun Lalo barka da lasariya. Yau barka da yammaci Murtala ne? Eh shi ne Mamun Lalo. To muna jin kama da Murtala da fatan ka sha ruwa lafiya. Mun sha ruwa lafiya to kuma ana sa ku sha ruwa lafiya. Amin sun mu amin. Kuma da lato kamar yadda kanan aka saba sani Murtala ne wanda ya saba kiran waya da garin gasa da ke a Kaduna tare da Najeriya. Hmm. to mun lalo gaskiya abin da ya faru a zamfara matsayina wanda nake da neman bashi na katin apc na ji daɗin wannan tsari ko muna gaya ma duk wani gwamna da yake cikin wannan alama ne kuma wannan sako ne yake isar musu cewa kar ka ga wajen kana jam'iyyar apc ko ka ga za ka tsaya karkashin ino buhari ka abin da kake so to za ba har ba ruwan shi wannan alama ne da ya dama cewa shi na kowa ne shi ba na kowa ba ne ko mun ji daɗi ko muna roƙon allah ya kawo zaman lafiya a zamfara sannan duk gwamnonin da zai bisa kamar su ciki zina kan wannan ba har ba zai tsaya ma ba in ko sai yanke hukunci to ya danganta da irin abin da za ka gani ko aka aikata wa mutanen ka da fatan za ku tashi lafiya. to mun gode malam mutala a bar mu je jihar bauchi a gurguje wane ne a bauchi. sunana ayuba garba imam daga kafin madaki a jihar bauchi to muna jin ka ayuba garba imam to alhamdulillahi ranar laraba dai mai zuwa da a rantsar da shugaban kasa da kuma gwamnoni muna fata allah ya sa a yi wannan rantsuwa lafiya a kuma kare lafiya sannan mu babban abin da yan jihar bauchi muke so a wajen shugaban kasa hmm. shine aikin da zai fara ya taimake mu da maganan kafin zaki dam a jihar bauchi idan ya mana wannan kafin zaki dam lalle ya taimake mu kuma za a samu aikin yi mai magana ayuba garba imam kafin madaki a jihar bauchi to muna godiya kwarai da kuma kawo karshen daukan wayoyin naku ga a wannan lokaci sai kuma idan allah ya kai wani mako mai zuwa yanzu kuma ga labaran wasanni wasanni a takaice a gasar da za a gudanar a kasar masar kasar jamhuriyar kamaru tana cikin tsaka mai wuya wajen halartar gasar cin kofin kwallon kafa wanda za a gudanar da farko dai kasar jamhuriyar kamaru ita ce za ta hada gasar na shekarar tara amma duba ga irin yadda kungiyar kwallon kafa ta nahiyar afirka ta yi kaf ta hango cewar kasar ba za ta cimma burinta ba wajen kammala ayyukan filayen wasannin shine ta mika wa masar sai dai kasar komoriya ita kuma ta maka kasar jamhuriyar kamaru faru a kotun tas masu hukunta ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa na nahiyar afirka comoros sun ce dai kamaru bata dace ta halarci gasan cin kofin ƙwallon kafa ba ta nahiyar afirka kasancewar akwai wata dokoki da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta nahiyar afirka ya kamata ta yi duba a kai sai ƙasar ta kamaru ta kwashe sama da shekaru hudu kafin ta fara halartar gasan cin kofin ƙwallon ƙafa kuma za ta biya kudade har miliyan ɗaya na irin turai idan har ƙasar komoriya ta samu nasara akan ƙasar jamhuriyar kamaru a kotun nan na tas to kasar malawi ce za ta maye gurbin kasar jamhuriyar kamaru muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru albarkacin azumin watan ramadana ga wannan sako sunana abdulkadir jadi nan birnin kwanni jamhuriyar nijar azumi na da tasiri wurina na farko dai saboda umarnin allah ta'ala da ya kira bayansa cewa su yi azumi azumi na kara musu jin tsoron allah lalle azumi na kara jin sauran allah kuma yana koyar da mu tarbiyya tarbiyya shine gane cewa yadda talaka yake ini lokacin da bai da shi babu mai bashi to idan kake ini da azumin nan ka ini baka ci ba baka sha ba to haka nana shi kuba ga azumi ba yake ini bai ci ba bai sha ba kuma ba azumi na ba kenan azumi na na koyar da mu sanin halin da talakawa suke shiga ciki manzo Allah sallallahu alaihi ya karantar da mu cewa a cikin aljanna ko wata kowa wadda ake cima rayyan ba mai shiga ta sai masu azumi masu azumi kawai za su shiga ta in sun shiga sai a liki ba mai shiga sai mai azumi duk wata ibada da zaka yi inda ba azumi ba to ba ka shiga wannan kowa kaga tasirin azumi gare ni kenan da haka nake kwadai kamin ma ramadana ya zo ina marmarin ya zo kuma in ya wuce ina jin zahin wucewar shi gaskiya wannan shine tasirin azumi gare ni To Allah ya samu dace yanzu kuma ga labarai a takaice. A yau Juma'a ministan harkokin wajen Iran Muhammad Javad Zarif ya gana da shugabanni daga makwabciyar ƙasar Pakistan don tattaunawa a kan batutuwan da suka shafi ƙasashen biyu da kuma takaddamar da ke faruwa tsakanin Iran da Amurka. Prime Ministan Birtaniya Theresa May ta ce za ta yi murabus daga matsayin Prime Ministan kasar bayan da ta kasa shawo kan 'yan majalisar dokokin kasar har sau uku a kan batutuwan neman goyon bayan yarjejeniyar fidda Birtaniya daga tarayyar Turai. Mukaddashin sakataren tsaron Amurka Patrick Shanahan ya karyata rahotannin da ke cewa ta yiwu a tura sojojin amurka tsakanin dubu biyar zuwa dubu goma gabas ta tsakiya don tunkarar duk wata barazana da ka iya tasowa daga iran jami'ai a kasar afghanistan sun ce wani bom ya tashi a wani masallacin kabul da ke cike makil lokacin da ake sallar juma'a inda ya kashe wani babban malami mai goyon bayan muradan gwamnati da kuma wasu masu ibada da yawa. Ma'aikatar harkokin cikin gidan ƙasar da mazauna babban birnin na Afghanistan sun bayyana cewa malamin da aka kashe wato Maulabi sami Hula Raihan yana cikin jagorantar sallar Juma'a. masu haro da aka muka kawo karshen shirin nan baki daya a wannan lokaci sai kuma gobe idan Allah mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi biyar kenan agogon Ghana kada manta da lokacin da ake so za a iya sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata har da ma kallon labarai cikin bidiyo da hotuna a shafinmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu madadin ita zahar aminu fage da titaya ne gabatarwa da julie leathers creation da ta haɗa mana shirin baki ɗayansa sai injiniyan mu calvin muhammadu lalo ke cewa kwana lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc salamu alaikum